Hoto na sha hudu Yesu ya kira almashirai Yesu yana son mutane su taimake shi, yana son ya koya masu maganar Allah, saboda su kuma su koya wa waɗansu. Wata rana Yesu yana tafiya gefen teku, sai ya ga wasu mutane suna kamun kifi, sunayensu, Bitrus da Andrawus. Yesu ya ce masu, ku biyo ni ne kuma in maishe ku masuntan mutane, nan da nan suka bar taronsu, suka biye su almasihu, sa'an nan kuma Yesu ya kira Yakubu da Yahaya, su kuma sun yi biyayya sun bi shi. Yesu ya zaɓi mutum goma sha biyu domin su zama almajiransa, sun ga ayyukan al'ajibai masu ban mamaki waɗanda ya yi, idan mun yi biyayya da Yesu. muka kuma bi shi za mu zama almajiransa kenan